haka nan duk wanda zai yi magana akan wata ƙungiya ko akan <clears throat> wata jama'a to ya kamata ya zama magana ce da adalci ko da yana da wani abin da yake gani a cikin wannan jama'ar ko a cikin wannan tafiyar wanda ba su yi bai yi musu ba <clears throat> yi masa ba to kada wannan ya sa kuma ya yi kuɗin goro ya jefi dukkan wani wanda yake tare da wannan jama'ar ya jefe shi da lalaci ko ya bata shi in yi haka bai insafi ba hakanan idan mutum zai yi magana akan wani mutum daya to ya dubi rayuwarsa me yafi yawa a cikin rayuwarsa alkhairinsa in yana da yawa to alherinsa ya cece shi in ya yi wasu kurakurai to alherinsa ya cece shi ko a lahira in mun je awo za a yi kamar saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya kaga saboda <clears throat> tumasanci yana duba kabila gaba ɗaya mata kudin goro wanda bai san abin da yake yi ba <clears throat> akwai wanda saboda kiyayyar da suke wa sahabban manzon Allah <clears throat> sallallahu alaihi wasallama sai ga suna zagin suna zagin banu umayya banu umayyan nan kabila ce kabila kuma babba cikin kabilun larabawa wanda suke da matsayi sosai su bangare ne da cikin bangaren ƙurashawa su ma ƙurashawa ne sannan suna da yawa kusan a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ba mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallama ya baya wa ayyuka a rayuwarsa irin banu umayya cikin ma'aikatan annabi sallallahu alaihi wasallam banu umayya sun fi yawa cikin su akwai manya manyan sahabbai cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ummu habiba yar abu sufyan daga cikin wannan gida ta fito amma saboda kifewar basira tun sai ya zo wai saboda wayar ina kin muawiya ko yana kin Abu Sufyan sai rika la'antar Banu Umayya ko yana kin Yazid sai rika la'antar Banu Umayya to kaga wannan mutum mai hankali ba zai yi wannan ba idan har a cikin Yahudawa Allah subhanahu wataala ya ware wasu yace ga ga irin kirkin su ina ga wata kabilar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ta matsayi mai yawa a rayuwarsa ya aura daga cikinsu ya auren musu ya auri yarsu ya kuma auren musu sannan su zama su ne abin la'anta su ne abin zaki to haka nan duk wanda zai yi magana akan wata ƙungiya ko akan wata jama'a to ya kamata ya zama magana ce da adalci Koda yana da wani abin da yake gani a cikin wannan jama'ar ko a cikin wannan tafiyar wanda ba su yi bai yi musu ba <clears throat> yi masa ba to kada wannan ya sa kuma ya kudin goro ya jefi dukkan wani wanda yake tare da wannan jama'ar ya jefe su da lalaci ko ya bata shi in yi haka bai insafi ba haka nan idan mutum zai yi magana akan wani mutum daya to ya dubi rayuwarsa me yafi yawa a cikin rayuwarsa alkhairinsa in yana da yawa to alherinsa ya cece shi in ya yi wasu kurakurai to alherinsa ya cece shi ko a lahira in mun je awo za a yi kamar saƙulat mawazinuhu hufa huwa fiye aishatin radiya ba wai wanda yake ta kowane ɓangare ba shi da laifi ba sannan shi ne zai tsira a'a wanda ma'aunansa suka yi nauyi ko da ko yana da wasu laifuffuka to haka Allah subhanahu wataala yake mu'amalantar bayansa haka kuma ya koyar da mu mu'amalanci bayansa saboda haka ba daidai ba ne a cikin tafiya saboda kaga wani ya yi kuskure ko ba daidai ya yi ba gaba ɗaya kai kuɗin goro duk wanda yake da alaƙa da tafiyar na mutumin banza wannan ba daidai ba ne da muna karanta littattafan magabata muna karanta littattafan manya-manyan malamai <clears throat> da za mu ga yadda adalci yake a cikin maganganunsu ɗaliban ilimi waɗanda suke da'awa ina ba su ina ba su shawara musamman dai namu na sunna <clears throat> su karanta littafin al-istiqama na ibnu taymiyyah littafin al-istiqama na ibnu taymiya su dauke shi su karanta shi su ga yadda ibnu ya yayi mu'amala mu'amalarsa da waɗanda suka kauce wa hanyar magabata a cikin wasu mas'aloli yayi mu'amalance su waɗanne irin awo yayi musu su karanta mujalladi na na na hudu na littafin alfatawa su ga yadda ibnu taymiya ya auna ba mutane ba hatta dauloli da aka da littattafai da aka rubuta yana faɗar inda alherinsa yake sannan ya faɗi inda kurakuran yake amma ba kuɗin goro ake yi ba zahabi a cikin littafinsa sira alamin nubala a tarihin malamai da dama magabata musamman malaman hadisi ya yi ta ishara zuwa ga wannan ka'idar al'ibratu bi kafratil mahasin ana la'akari da yawan alherin mutum ba wai ana duba cewa sai an ga mutumin da yake ɗari bisa ɗari babu inda ya yi kuskure ko inda ya yi ba daidai ba ya ce tun aka ce irin wannan za a yi to ba wanda za a samu ya kai labari idan muka je muka duba tarajim da dama mu duba tarjamar da yawa qatada ibnu da'amatu sanusi qatada tabi'i ne cikin almajiran anas dan malik babu ɗaya daga cikin malaman hadisi da bai riwayar hadisin katada ba babu wani littafi daga cikin littafan musulunci da ya yi watsi da ruwayar katada katada imam ne daga cikin a'immatul sunna a'immatul hadith duk da cewa yana da bid'atul qadar bid'atul qadar waɗanda suke ganin ubangiji subhanahu wata'ala ba shine yake halittar ayyukan bayi ba wanda wannan aƙida ta saba wa sunna a gurin mu Allah subhanahu wata'ala shi yake halittar kowa da abin da yake aikata wallahu khalaqakum ta ta'malu da ya sa al-Bukhari ya littafin sa halko a al-ibad Wani ita ce aƙidar ahlus sunna ma qatada duk da matsayinsa da girman iliminsa yana daga cikin <clears throat> waɗanda ba su fahimci wannan aƙidar ba mutumin basra ne basra a lokacin taglibil qadar ya taso cikin bi'ar da wannan aƙidar ita kowa yake tashi da ita a lokacin kuma ba wai ya tsaya akan aƙidar bane a'a har ma da awa yake akan aƙidar a cikin littafin al-ma'rifatu wat tarikh na al-fasawi wanda daga cikin magabata yake cewa ra'aituhu fi masjidin bil basra yasihu bil qadri siyahan na ganshi a wani masallaci a basra yana daga murya yana kira zuwa ga ga wannan aqida ta qadar saboda haka a cikin bid'ar ma da'iya ne shi mai kira ne zuwa ga aqidar amma in ka duba babu wani ɗaya daga cikin malaman sunna wanda ya watsi da hadisansa saboda gaskiyarsa da amanarsa da addininsa da ikhlasinsa wannan shubha ce ta shiga jikinsa yake fahimtar abin da yake kira a kansa shine gaskiya ba su yi watsi da shi ba duk da wannan abin nan ɗin to wannan ita ce wato ita ce aƙida ko shine manhaji na magabata duba Ibrahim ibn Tahman al-Khurasani yana ɗaya daga cikin waɗanda suke da aqida ta al Shi shine dakatar da ayyuka ba tare da shigar da su cikin imani ba mu abinda muke cewa ahlus sunna al-imanu qawlan wa amalun wa i'tiqad firici ne da aiki da kudurci da na zuci to amma akwai waɗanda suka samu Murguwar fahimta suke fitar da ayyuka din musamman iman ba sa sa su cikin abin da ake kira imani ibrahim ibn tahman yana daga ciki mutumin khurasan ne a cikin khurasan akwai aqidar jahmiya aqida ce mummuna ta korewa Allah duka sufofinsa amma shi ibrahim ibn tahman yana cikin masu yakar wannan aqidar yaƙin da babu sassauci wata rana imamu ahmad yana kwance ba shi da lafiya sai ambatan ibrahim ibn tahman ya zo a majalisinsa sai ya miƙe zaune ya ce la yanbaghi an yuzkara salihuna fa bai dace ana maganar mutanen kirki ba wani ya kwanta ka duba bai da lafiya imamu ahmad imamu ali sunna wal jama'a bai duba cewa yana da bid'atul irja ba amma saboda yadda ya tsaya yana yakar wata babbar bid'a da ta fi tashi muni Imam Ahmad ya ɗauke shi cikin salihan mutane ire-iren waɗannan suna nan da yawa ga duk wanda yake karanta tarihi na magabata zai ga wannan shi yasa wanda zai ce duk sanda wani ya yi kuskure ko a fahimtar sai yake ganin ya yi kuskure zai yi watsi da shi ya shiga ya kasa to na ba aqidar magabata yake tafiya ta ko kadan ida sababu insafi a ciki lokacin da zahabi yake tarjamar ibn al-arabi cikin sirar alamin nubala ibn al-arabi yayi magana akan ibn hazm magana masu kaushi masu tsanani yayi kace-kace da shi in ka je ka duba littafin sa العواصم العواصم والقواسم العواصم من ga yadda ya yi magana mai kaushi akan ibnu hazm duk da cewa babansa kuma almajirin ne. hazm zahabi da ya kawo maganganunsa da ya yi cewa ya tafi mashrik ya je ya ga kaza ya dawo nan ya ya ga can ya ga batiniya nan kuma ya zo ya ga zahiriya ya ga kaza ya ga kaza ya babbata shi zahabi yake cewa baka yi yi wa malamin babanka adalci ba yace in a ilimi ne ka kamo wato idan sawunsa ba ballantana kai gogayya da shi yace ibnu hazm yana da addini yana da ilimi yana da wara'u ko da ba mu goyi bayansa a wasu abubuwan ba amma wannan ba zai sa ka yi masa irin wannan abun ba ya yi faɗa sosai a ƙarshe yake cewa wal insafu aziz adalci wani abu ne mai daraja da cewa idza fa adilu za ku yi magana ku ta adalci za mu ga yadda ubangiji subhanahu wataala yake karrara wannan mabda'in anan da yayi magana ahlul kitabi duk da magana yake akan suka akan ahlul kitabi masu fada da da'awar annabi sallallahu alaihi wasallama amma da zai kawo wannan abu na rashin amana sai da ya togaciya ya ce a cikinsu akwai na kirki to wannan duka yana karantar da mu mu kasance masu adalci a cikin hukunce-hukuncenmu